Aujourd'hui, euh, on a constaté quand même euh, les mairies. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da dare. Har yanzu dai baba Yakubu makere ne amma a wannan karo tare da Murtala Faruku sanyin na muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 24 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji batutuwa da aka tattauna a taron da gwamnonin arewacin Najeriya suke halarta a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka a nan Washington DC. kana za a ji tattaunawa da gwamnan jihar kano abba yusuf kan tuhumar cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon gwamnan jihar ta kano abdullahi umar ganduje kamar kowace daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na silimin muna barma wanda a yau shirin zai duba wani yunkuri a najeriya na nisantar da daddadiyar al'adar nan da a baya ke zama tamkar wani abin dogaro kafin samun na abinci ga masu fama da na ƙasa. To amma kafin nan ga Murtala faru kusan yinna da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta samar da dala biliyan 95 a matsayin taimako ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Yana mai cewa idan ƙawayenmu suka yi ƙarfi mu ma za mu fi ƙarfi. ya ce sabon tallafin da ke da manufar taimakawa ukraine wajen yaƙi da mamayar rasha na tsawon shekaru biyu da kuma isra'ila don yaƙar mayakan hamas da kuma dakile hare-haren jiragen sama daga iran zai kara wa amurka tsaro zai kuma sa duniya tafi aminci kuma zai ci gaba da tabbatar da jagorancin amurka a duniya biden ya ce nan da sawoyi kaɗan amurka za ta fara jigilar makaman kariya ta sama da makaman roka da motoci masu sulke zuwa ukraine domin taimakawa mayakan kiev a yakin da suke yi da moscow wanda ya kazance a fagen dagar gabashin ukraine ya ce amurka za ta rika jigilar makamai daga rumbuna ajiyarta sa'annan ta mamaye gurbin su da sabbin makaman da aka kera a amurka yayin da washington da beijing suka sami rarrabuwar kawuna kan batutuwa masu sarƙaƙƙiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara ziyararsa ta biyu a kasar china a wannan makon inda ya fara mai da hankali kan muhimmancin cuɗanya ta kai tsaye a cewarsa wannan wani abu ne mai muhimmanci don magance muhimman batutuwan da suka shafi mutane daga kasashen biyu da na duniya baki daya a cikin wani yanayi na walwala a yau laraba a yayin da ake kokarin karfafa don zumunci tsakanin jama'a blinken ya halarci wasan share fage tsakanin kungiyar kwallon kwando ta shanghai sharks da zejin golden balls a birnin beijing jami'an kasar sin sun bayyana cewa ziyarar blinken wani bangare ne na kokarin da kasashen biyu ke yi na ci gaba da tattaunawa da sasanta bambance-bambance da kuma inganta haɗin gwiwa kan harkokin ƙasa da ƙasa wani sabon bincike kan halin da ake ciki na yunwa a duniya ya bayyana cewa rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na ƙara jefa adadin mutane da dama a cikin matsananciyar yunwa. wanda kuma ke yin barazana ga nasarorin da aka samu a shekarun baya wajen cimma burin ci gaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen yunwa nan da shekara ta 2030 rahoton na duniya kan karancin abinci na shekarar nan ta 2024 ya gano cewa mutane miliyan 281.6 ko kuma kashi 21.5 cikin 100 na al'ummar da aka bincika a cikin shekara ta 2023 sun fuskanci matsanancin rashin tsaro a cikin kasashe da yankuna tara dominic bergen daraktan hukumar abinci da aikin noma a geneva ya ce lokacin da muke magana game da matsanancin karancin abinci muna magana ne game da yunwa mai tsanani wanda hakan ke iya haifar da barazana ga rayuwar jama'a to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc babbar jam'iyyar adawa ta congress party ta india ta zargi prime minister narendra modi da kalaman nuna tsana biyo bayan jawaban da ya yi a tarukan zabukan baya-bayan nan inda ya ce jam'iyyar hamayya za ta fifita tsirarun al'ummar musulmi idan aka zaɓe ta akan mulki kalaman na modi sun zo ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke gudanar da yakin neman zaɓe yayin da india ke gudanar da zaɓukan da aka fara a wannan watan da kuma ake sa ran za su ci gaba har zuwa ɗaya ga watan yuni masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce kalaman na modi wanda ke jagorantar yunkurin jam'iyyarsa ta batariya janata mai kishin hindu na neman yin nasara a karo na uku a kan madafun iko wani yunkuri ne na samar da goyon baya a tsakanin mabiya addinin hindu prime minister ya shaidawa wani gangamin da aka gudanar a jihar rajasthan da ke arewa maso yammacin kasar a ranar lahadin da ta gabata cewa idan aka zaɓi jam'iyyar adawa ta congress party za ta tattara dukkan dukiyarku ta rabawa waɗanda ke da 'ya'ya da yawa da kuma masu kutse an yi ta kallon waɗannan kalamai a matsayin ishara ga musulmai a yau laraba pakistan da iran sun yi alkawarin cewa za su ƙara himma wajen yaƙi da barazanar ta'addanci a afghanistan kuma sun buƙaci gwamnatin taliban mai tsatsauran ra'ayi ta afghanistan da ta shigar da dukkan 'yan afghanistan cikin shawarwari kasashen biyu da ke makwabtaka da afghanistan sun yi alkawarin ne a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen ziyarar kwanaki uku da shugaban iran ibrahim ra'isi ya kai a pakistan tehran da islamabad sun yi korafin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa sun ƙara kai hare-haren ta'addanci daga wurare masu tsarki na afghanistan tun bayan da ƙungiyar taliban ta kwace iko a birnin kabul a shekara ta 2021 bangarorin biyu sun sake jaddada aniyarsu ta inganta haɗin gwiwa kan yaƙi da ta'addanci da tsaro da kuma samar da runduna ta bai ɗaya domin yaƙi da ta'addanci in ji sanarwar Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnonin jihohin arewacin Najeriya na ci gaba da tattauna batun hanyoyin samar da zaman lafiya a jihohinsu, wadda cibiyar bunƙasa zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa ta Amurka ke ɗaukar nauyi a nan birnin Washington DC, inda a yau Laraba aka yi tattaunawa ta biyu. Abokin aikin Musarfilu Hashim Gumal ya halarci wannan zaman ga kuma guzurin da ya haɗo mana. cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta amurka yusuf mai hedikwata a nan birnin washington dc na ci gaba da gudanar da wata tattauna mai mahimmanci da gwamnatocin arewacin najeriya kimanin goma kan batutuwa da ke sahun gaba na ƙalubalen tsaro da jihohin arewacin najeriya ke fuskanta gwamnan jihar neja wadda ta yi fama da matsalar tsaro muhammad umar bago ya bayyana mana muhimmancin wannan taro da ake gudanarwa zaman da ake a nan birnin washington zama ne mai amfani sosai saboda kafin mu zo wannan wurin na tabbata ba ne kadai ba a naija yawancin gwamnonin arewa ba su samu ilimin yadda za a da wannan abu kuma duka a cikin magana da ke ciki shine a abubuwan da ya haifar da wannan abubuwan yawanci ba yau suka fara ba amma dai ba an ƙi kula da mutane kuma kudaden da za a amfani da shi a taimaka ma rayuwar mutane a wannan rahoto nasu ya nuna cewa a najeriya tun a shekara 1990 1980 kenan ko? da 80 mm. to tun 1980 gwamnati ta bar ta neglecting mm. abubuwan da watsi da abubuwan da kamata a yi har ya haifar da na haka amma tun da ta riga ta haifar ya kai haka mm. ba bara zubar da ruwa ba yadda yaro a ciki mm. abin da suke bukata shine mu kara ruba abubuwan nan mu koma daga yadda taɓarɓare mu duba me aka bari ba a yi da inda ya kamata ba sannan a dauke shi ɗaya bayan ɗaya ana fata nan da lokaci kaɗan maganar rashin tsaro zai wuce kuma inganci da dukiya da taimakon arewa zai dawo tattaunawa ta yi nazari ne kan yadda najeriya za ta samar da zaman lafiya da abin da 'yan ƙasar da shugabannin najeriya za su yi don shawo kan tashe-tashen hankula ko tashin hankali batutuwa masu muhimmanci ga gwamnonin jihohi da yadda zaman lafiyan arewacin najeriya zai taimaka wajen samar da ci gaba da wadata a faɗin ƙasar gwamnan jihar jigawa alhaji umar namadi da ke kan gaba-gaba a fagen tattaunawar ya mana ƙarin haske kan wannan muhimmin taro. To alhamdulillah yau an tattauna abubuwan da suke kawo matsalar tsaro a kasashen a Najeriya sannan kuma an tattauna me za a yi a yi maganin su. To abubuwan da suke kawo matsalar tsaro an maganganu abubuwa da yawa an kawo misalai da yawa amma dai karfin da aka bayarwa akwai magana talauci da rashin yin adalci eh, da kuma dai yadda aka bar mutane kara zube saboda haka da kuma cewa a ɗauki kowa ɗan kasa ne kuma ɗan jiha ne waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske so kuma an tattauna su an kuma kawo kamar masalaha musamman cewar a yi kokari a sama jama'a aikin yi a yi kokari a taimaki jama'a musamman a kasashen mu da yake harka ce ta noma a tsaya a duba yadda za a inganta harkar noma a wannan kasashe a taimakawa jama'a sannan su shiga harkar noman nan gadan-gadan ga waɗanda za su yi tambayar me ya haɗa batun tsaron arewacin najeriya da wata hukuma amurka mai girma gwamnan jihar zamfara daura lawal ya ce ba a nan take ba yau tun da safe mun tattauna da masu ruwa da tsaki da kuma wanda suka san matsalolinmu na najeriya da kuma wani irin gudunmuwa ne za su iya bamu ta kawo zaman lafiya a jihar zamfara wanda abin ya yi tasiri kwarai saboda ni kana na yi mamaki irin yadda suke da labari da kuma yadda suka fahimci al'amuran tsaro a arewa da kuma zamfara ba yadda ba a can suke ba wallahi yanda kamar yadda ce ni mm. kaina abin ya ban mamaki to alhamdulillah wannan taro gaskiya yana da mahimmanci a gare mu balle mu shugabanni bisa ga irin matsalolin tsaro da muke fuskanta a wajejen mu alhamdulillah sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc to a gaida sarfilu da wannan rahoto gwamnan jihar kano abba yusuf ya ce tuhumar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ba ta da alaka da siyasa ya kuma ce gwamnatin tana aikinta ne ta yadda doka ta tanada gwamnan ya bayyana hakan ne a hirarsa da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe a nan birnin washington dc wannan magana ta tuhuma da ake yi masa magana ce da ta shafi harkar abubuwan da ya lokacin da yana gwamna kar ka manta shekarunsa takwas yana gwamna a jihar kano kuma abubuwa da yawa sun biyo baya wasu an yi su daidai wasu ba a yi su daidai ba mu kuma a iya alkawarin da muka al'ummar jihar kano a lokacin da muke neman ƙuri'unsu shine duk abin da yake daidai za mu ɗora kai abin da yake ba daidai ba kuma za mu tabbatar da cewa an bincike shi musamman idan ka duba harkoki na wato kadarorin gwamnati abin da ya shafi filayen gwamnati gidaje da sauran manya-manyan kadarori a shekaru takwas an yanki fulotai a asibitoci a makarantu a makabartu a duk wasu gurare wanda yake bai kamata a yanka ba an yi gidaje an yi abubuwa na ɗaya kenan na biyu akwai magana da ta shafi harka ta 'yan daba wanda an yi amfani da 'yan daba an kashe mutane babu gaira babu dalili kawai saboda bambanci na siyasa duk waɗannan abubuwa muka ga cewa abu ne wanda yake lalle ya kamata a yi bincike a fitowa da al'umma haƙƙinsu a kwato musu kadarorinsu sannan kuma a yi bincike na wato yanda aka kashe al'umma musamman matasa maza da mata babu gaira babu dalili iyayensu ko kuma iyalansu suna nan har yanzu suna da haƙƙi so wannan shine kawai abin da zan iya cewa babu wani abu ni na tabbatar da cewa abin da ake yi abu ne wanda yake ba shi da nasaba da magana ta siyasa ko kaɗan magana ce ta an yi ba daidai ba kuma dole ne a haƙƙin ma mu na wato shugabannin al'umma mu tsaya mu tabbatar cewa mun kwato al'umma haƙƙinsu sun babu wani abu. to mai girma gwamna an yi ta kace na ce ko ce ce kuce dangane da yunkurin cire shugaban jami'ar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje daga mukaminsa a 'yan kwanakin nan da suka wuce har ma bangaren na ganduje suka yi zargin cewa gwamnatin kano na da hannu a kokarin cire shi da aka yi me za ka ce dangane da wannan zargi da ake yi wa ka. to gaskiya a ni ban san wannan ba ni abin da ya shafe ni magana da ta shafi harka ta wato ayyukan yau da kullun na gwamnati da kuma abin da ya shafi jam'iyyata abin da ya shafi wata jam'iyya gaskiya ba ba ni da masaniya kai so da haka wannan magana da ake na cewa sun yi yunkuri ko kokarin cire shi daga abin nan ba ma cire shi aka ce sun yi ba ana maganar sun ce sun dakatar da shi kuma dakatar da shi da suka yi sun yi ne saboda ba su gamsu da irin abubuwan da aka yi ba abubuwa ne na wato bin kunya wanda su suna ganin a matsayinsu na 'ya'yan garin da ya fito wato ganduji da a matsayinsu na shugabanni na jam'iyyarsu ta apc wannan abin da aka ce shi abin kunya ne a gare su saboda aka suka ga tun da yake har ma ana tomasa to bisa ka'ida bisa doka dama wanda ake tuhuma to dole ba kujerarsa a yi bincike shi ya sa su suka fito domin su kare mutuncinsu su kare martabarsu a matsayinsu na 'yan garin ganduji da kuma a matsayinsu na 'yan jam'iyyarsu wanda suke tare da shi su roƙa su faɗa cewa ya sauka daga gan mukami har sai an gama bincike amma gwamnati na ba ta da hannu ko mu ƙara zaratun a cikin wannan magana gwamnan jihar kano abba yusuf ke dan a hirarsa da abokin aiki na muhammad hafiz baballe wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc amma kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a ɗan shakata da wannan waƙar. kwanta tsada ce ya yi tsada kayan abinci tsada na gini ma tsada man fetur ya tsada da kanan tsada motoci tsada cikin mugun yanayi talakawa na auya ya ubangiji ya fi mana dan sanya bilwara kai ril bashari to ma jalla ta fatan an shakata da wannan kade kaden yanzu kuma lokaci ne da sulaiman muni barma zai gabata mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A Najeriya kamar sauran kasashen Afirka mutanen da ke da nakasa na ci gaba da yunkurin nisantar daɗaɗɗiyar al'adar da a baya ke zama tamkar wani abin dogaro kafin samun abin sakawa a baka. Misalai na alamomin da ke fayyace canjin tunanin da aka samu a wajen mutanen da ke da tawaya ba sa kirguwa. a ɗauka daga neman ilimi zuwa koyon sana'o'in hannu kasuwanci siyasa gwagwarmayar kare hakkin ɗan adam da gogayyar shiga sahun zakarin harkokin da suka fi ɗauka hankulan al'ummomin duniya na na taka rawa sosai a yau a wannan nahiya Lurwanu Ibrahim wani tela da ya tsinci kansa cikin halin tawaya sanadiyar allurar da ta lalata masa kafafu tun yana ɗan shekara ɗaya a duniya ya shahara a ɗinkin tela a Kaduna. sana'ar da ya koya bayan kammala makarantar sakandare. Ga kashin farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara. mahal ruwan kana da matsala ko lalura da ta shafi kafafuwa kuma kana ɗinki iya eh, aka yaka ka hausawa suna wani karin magana eh. an ce na ƙasa ba kasawa ba ne eh. so ni na ɗauki wannan kalmar na riƙe ta hannu biyu na fara koyan ɗinki tun sanda na gama primary school that is around 2003 kuma wannan ɗinkin shi nake yi har kawo yanzu yau shekara ka ashirin kwarai mako amma a lokacin kana da lalurar kafa ko ko lafiya kalau sosai mako ina da laluran kafa don wannan lalura ta same ni a yanda ake bani labari don tasowa ne na gani a haka mama na dai ta haife ni lafiya kalau to sanadin allura na samu wannan matsalan don sanda abin ya faru ban kai shekara ɗaya ba a duniya mm, to a haka na taso kuma gaskiyar magana tun da na taso ban tsaya na yi relying da cewan sai na jira wani ya yi min wani abu ba bayan gama primary school dina sai da aka tambaye ni ma ni wani sana'a nake so na ga ɗinkin shi ya fi kwanta min a rai na ce ni ɗinki nake so kuma alhamdulillah aka kai ni na je na koya na iya kuma da shi nake rike kaina har in taimaki wasu ma to kila za a ce da ka gama primary school baka kara yin boko ba kama sana'a no a ina bayan na gama primary school na ci gaba da secondary school daga secondary school ne dai na tsaya gaskiya ban samu na ci gaba ba to yanzu kai harkar sana'a da kake ta dinki wani irin alfani take maka misali gaskiya ni ba abin da zan ce ma sana'an dinki sai godiya saboda yau duk abun da zaka ci ka sha ka yi sutura har ka taimaki wani akan shi kaga ai alhamdulillah an amfana ba tare da ka je ka yi ma wani layin complaint ɗinka akan ya taimaka maka ba a haka a yanda nake dinnan ma matakin da ban kai ba ma akwai waɗanda suke min tunanin na kai sakamakon rufin asiri na Allah da kuma godiya da ni'imar Allah wanda ya koya maka ɗinki shi mai kafa ne shi mai kafa ne to yanzu kai a shagon da kake ilimi kana da naka shagon eh to kai akwai masu irin lalura ka koko kai yaran ka kai ma masu kafa ne duka akwai akwai masu irin laluran nawa akwai kuma masu kafa wani irin ɗinki kake ni ina ɗinkin maza duk abin da ya danganci maza namiji da zai saka gaskiya alhamdulillah ba abin da ban iya dinkawa ba abin da ya danganci kaftani sannan english wears ina dinka shirt ina dinka trouser har har wando jeans na dinkawa wando dai jeans wanda ake kawo daga waje jeans wannan da ka sani wanda ake kawo daga waje ina dinka shi ka ce yanzu kayan makarantar yara ma wannan ba matsala ba ne ah, gaskiya kayan makarantar yara yanzu in na ɗinka maka shet za ka ganta yadda ka san red made sabida wanda na koya ɗinki a gurin shi gaskiyar magana kusan ma shi ya fi kwarewa a bangaren english ways to ya kake fuskantar ah, kasuwa misali harkar ɗinki harka ce ta customers wato he kana da wa'anda su kawo maka ah, kana samun waɗanda ke kawo maka ɗinkuna mm, alhamdulillah amma ka san duba da halin da muke ciki a yanzu na matsin tattalin arziki gaskiya abin ya dan ja baya ba kamar da ba because in ka duba majority mutane yanzu kowa kawai yana ta abin da zai ci ne mm, ba kowa ne lissafin shi ke kan dinki ba akwai wanda za ka samu ɗinkin shi shi sai shekara shekara yake in irin sallah ko christmas ya zo mm, to abun da zaka ga an fudin kashi akan lokaci ma shine uniform eh, kayan makaranta tun da shi wannan ya riga ya zama dole ne sai an yi shi. Sakar kujeru da gadaje da tebura na daga cikin sana'o'in da suka fi shiga ran na kasassu a jamhuriyar niger Sai dai sayar da irin waɗannan kayayyaki a wasu lokutan kan matukar yin wuya sakamakon yadda har yanzu a wurare da dama jama'a ba ta fahimci mahimmancin baiwa sana'o'in masu bukata ta musamman kulawa ba muhammadu gabto wani haifafan garin maini sorowa da ke a jihar difa a yankin kudu maso gabacin kasar na cewa ko maya ake ciki sana'a ta fi dukiyar gado sana'an da nake yin sakan kujeru da gadaje da tabul wannan su ne kawai na rige su da hannu biyu ina yin su saboda abin da ya sa dan kar mu shiga wani halin da babu dadi muna bara muna bara bai shi da amfani kawai na gani na rige wannan sana'a ina yin shi in baka yin sana'a babu dadi ka zamna haka nan kullum ka bani kullum ka bani babu dadi kawai na ce to bari ni ma in rige sana'a irin na kowa in ji daɗin rayuwa na kawai shi yasa ya burge ni kawai na shiga wannan sana'a. a rana guda ina saka kujera guda hudu haka a rana guda ɗaya ko kuma an gado ne gado guda ɗaya ne nike yin shi yaya kasuwar taka ke tafiya a halin yanzu gaskiya kasuwa dai to alhamdulillahi ko ina inda dai sun ce mini suna son kaya ina aika musu idan sun bani kuɗin in sa musu cikin kar garin da yake sai kawai in sa sunan su da nimiro ko a sabke musu su wuce sai in ce to kayan ku ya sabka ku je ku ɗauka wani bai baka kuɗin ba ma zai ce ka tura mini ka tura mini in ka tura ba zai baka ba kuma wani kuma zai baka kuɗin kashi sai ka aika mishi wannan sana'a taka ta sakar kujeru da gadaje ka kwashe tsawon kimanin shekaru nawa kana yin ta gaskiya na kai kamar shekara goma haka ina yin shi to masu sauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin lurwanu ibrahim tela maɗinki a kaduna najeriya da muhammadu gabto mai sakar kujeru da gadaje a difa jamhuriyar nijar sai wakilan muryar amurka isa lawal ikara da haru sule rashidu ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima. To ba da la'agaida Sulemani Barma wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku agogonmu na cewa karfe hudu ne da minti hamsin da bakwai da wasu 'yan kai. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. To baba a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta samar da dala biliyan 95 a matsayin taimako ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan yana mai cewa idan ƙawayenmu suka yi karfi mu ma za mu fi karfi ya ce sabon tallafin da ke da manufar taimakawa ukraine wajen yaƙi da mamayar rasha na tsawon shekaru biyu da kuma isra'ila don yaƙar mayakan hamas da kuma daƙile hare-haren jiragen sama daga iran zai ƙara wa amurka tsaro yayin da washington da beijing suka sami rarrabuwar kawuna kan batutuwa masu sarƙaƙiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara ziyararsa ta biyu a kasar china a wannan makon inda ya fara mai da hankali kan muhimmancin cuɗanya ta kai tsaye a cewarsa wannan wani abu ne mai muhimmanci don magance muhimman batutuwan da suka shafi mutane daga kasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya. wani sabon bincike kan halin da ake ciki na yunwa a duniya ya bayyana cewa rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki suna ƙara jefa adadin mutane da dama a cikin matsananciyar yunwa wanda kuma ke yin barazana ga nasarorin da aka samu a shekarun baya wajen cimma burin ci gaba mai dorewa na majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen yunwa nan da shekara ta 2030 babbar jam'iyyar adawa ta congress party ta india ta zargi prime minister narendra modi da kalaman nuna tsana biyo bayan jawaban da ya yi a tarukan neman zaben baya-bayan nan inda ya ce jam'iyyar hamayya za ta fifita tsirarun al'ummar musulmai idan aka zaɓe ta akan mulki kalaman na more dai sun zo ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke gudanar da yakin neman zaɓe yayin da india ke gudanar da zaɓukan da aka fara a farkon wannan watan a yau laraba pakistan da iran sun yi alkawarin cewa za su ƙara himma wajen yaƙi da barazanar ta'addanci a afghanistan kuma sun buƙaci gwamnatin taliban mai tsatsauran ra'ayi ta afghanistan da ta shigar da dukkan 'yan afghanistan ɗin a cikin shawarwarinta. ta kasashen biyu da ke makwabtaka da afghanistan sun yi alkawarin ne a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen ziyarar kwanaki uku da shugaban iran ibrahim ra'isi ya kai a pakistan to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan mu. dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta ba da umarni da ma mu na wannan dare mr patrick daya baba ya ko makiri da na shirya na ba da wato na gabatar nike sallama wasalam.